Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kisa ce zuwa ga iyayen da suka rabu amma tsakaninsu da 'ya'ya. Wannan wata kissa ce ta wani yaro wanda ya ba da labarin cewa iyayensa sun rabu tun yana dan shekara bakwai. Mahaifiyarsa ta je ta yi wani aure a wani gida, mahaifinsa ma ya kara yin wani aure. Bayan mahaifinsa ya aure matar mahaifinsa sai ta sa shi a gaba ta ta mishi ta sa shi a gaba ba irin cin mutuncin da ba ta mar har ya kai ga gidan mahaifin ya fita a kansa. da ya tashi ya leƙa wajen mahaifiyarsa mijin mahaifiyar sai ya koro shi ya ce shi ba zai riƙe ɗan wani ba tun da yana da ubansa ya tafi gidan ubansa da sai ya zamana shi baya gurin mahaifi kuma baya gurin mahaifiya a nan tsakani ya haɗu da abokan banza suka ja shi ka shaye-shaye har ka sace-sace ya ce har ya yi nisa ya kai ga idan ba ya sha kwaya ba baya jin daɗi a jikinsa wata rana bayan sun sha kwaya sun bugu su hudu a mota sun taho suna tafiya sai suka yi hatsari ukun gaba ɗaya suka rasu shi kaɗai ne ya yi saura bayan ya ji ciwo yana asibiti iyayensa biyu suka zo su ba su ma san cewa ɗansu ya shiga wani yanayi ba domin idan uban ya ga kwana biyu baya ganin ɗan in ya tambaye shi sai ɗan ya ce ya je wajen mahaifiyarsa idan ya je wajen mahaifiya kwana biyu bai zo ba ta ce kana ina sai ce ina gida tare da mahaifina ashe ɗaya ya riga ya lalace su ba su sani ba aka samu yaro ya warke shi mijin mahaifiyar sai ya ga cewa ɗanta ya koma hankalinta ya koma kan ɗanta kan tsohon mijinta ya fusata sai ya sake ta ita ma wannan amaryar da ta auri baban wannan sai ta fahimci cewa ya fi fifita ɗansa a kanta ita ma ta nemi saki suka rabu a ƙarshe da uwa da uba suka ƙara dawowa aka ƙara aure suka rungumi ɗansu amma fa yaushe bayan abu ya riga ya yi nisa domin a lokacin da uwar ta yi aure tana nan tana jin daɗin rayuwarta da sabon mijinta shi ma lokacin da ya aure yana nan yana rayuwarsa da amaryarsa da kuma yana nan yana gararan ba a tsakiya har aka kai ga wannan hali kira ga iyaye don an rabu to kada a manta a zuba ido a kan yaya kada ka ce kai ɗanka yana nan kasan komai yana tafiya daidai kada ki ce kai ɗanki komai yana tafiya daidai ku zuba ido ku yi bincike kuma ku yi tarbiyya Allah tarbiyantar mana da 'ya'yanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh